To shirin namu na mata yau bakoncin wa aka samu za ki gaya sunan ki? sai ki dan bamu labarin ki a takaice. Sunana Sadiya Ibrahim Biyu ma'aikaciya a gidan Radio Progress da ke nan Gombe. Um, na yi makaranta, makarantar secondary a Federal Government College Kano, sannan kuma na yi jami'a a jami'ar Bayero ta nan Kano. Ina da aure da yara na biyar. Wani kwas aka karanta a makaranta shin abin da kika so ki karanta shi kika samu a jami'a? To baraka gaskiya ba abin da na so na karanta na karanta ba. Na so na karanci fannin jarida wato mass communication amma kuma sai na karanci turanci. Amma duk da haka ina fatan nan gaba a yayin karatu zan je in sake kuma in karanci jaridar tunda shine abin da nake aiki da shi yanzu. a yayin da ke karatu wani irin kalubale kika fuskanta <laughs> to kalubale na fuskanci kalubale da yawa misali a shekara ta ta farko a jami'ar mahaifiyata ta rasu gab da ana cikin jarabawa mahaifiyata ta rasu dole na zo na rubuta wannan jarabawar sannan na tafi zama makokin mahaifiyata sannan na fara jami'a ina da aure da yara to yadda zan in balancing ga yara ga hidiman aure ga hidiman karatu har ila yau kafin in kare ina shekara ta ta uku da na haifi yata ta hudu to a wannan gare nan ciki ga karatu To, masha Allah, an dai samu kalubale, amma kuma masha Allah na samu na kammala jami'a kuma na samu goyon baya kwarai da gaske da encouragement a ta wurin mai gidana da shi wasu lokutan ma shi da kanshi zai ce min lalle lalle in shirya in tafi makaranta ko kuma in tattara in je in yi karatu shi fa baya san ya ga cewa na yi baya. Da aka fara aiki kuma yaya ake gwagwarmaya a wajen aiki ganin ga mace kuma macen aure. To um, lokacin da na yi applying uh, a Bayero University jarida sai Bayero University suka bani admission a harkar turanci mai gida na kowa ya ce man to tun da gashi na samu good background na turanci kuma zan iya turancin me yasa ba zan karanci turancin ba in ya so daga baya idan zan ɗaura karatu sai kuma in zo in ɗaura a jarida to inda na samu kaina a fannin turanci kenan to gwagwarmayan wurin aiki zan iya cewa alhamdulillahi a lokacin da na fara aiki a a freedom radio na samu goyon baya da tallafi daga wurin ma'aikatan sannan kuma a wajen harkan gida na samu goyon baya matuka. daga wurin shi mai gidan nawa inda yake encouraging ina akan wasu ayyukan sannan kuma na samu support ɗin yara duk da dole ne kai kokari kai balancing gida da aiki a matsayin kira matan aure to amma alhamdulillah zan iya cewa ba a samu wani gwagwarmaya sosai ba ana iya kokarin yadda za a yi a ga cewa an yi balancing an ba kowa hakkin shi an ba aiki hakkin shi an kuma ba da kula da gida da mai gida da yara hakkin su a yanzu kuma inda nake aiki wato nan progress radio gombe inda nake aiki ne da mahaifina nakan samu wannan encouragement ɗin daga wurin shi yadda zan yi balansin aiki da kuma gida a tare. a gaskiya na so fannin jarida ne saboda mahaifina ɗan jarida ne na taso na gan shi yana aikin jarida a wato voice of america to a lokacin da na raka shi inda zai labarai da sauransu sai na growing wannan fashion ɗin sai na girma da wannan fashion ɗin son ganin cewa nima na bi na bi bayansa na zama kwararriyar 'yar jarida kamar yadda shi ma ya yi. To madalla malama Sadiya Ibrahim biyu dandali na godiya Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.